Ko shakka babu, in dai Honorable ka zaure ba zarewa yi ba, to gwamnatin ƙasar ita ta zare. Wannan fa abin fa ba abu ne da 'yan Najeriya ya kamata su yi shiru ba, ya kamata mu ji ina mu suke masu hawa mambarin nan su tattaki mutane. Ya kamata mu ji ina sarakuna da shugabannin al'umma suke akan wannan maganar. Wannan maganar ba fa ƙaramin magana ba ba. In dai Honorable ka zaure. ba mental problem ya samu ba ba zarewa ya ba to ko shakka babu shugaban da muka zaba a shugabanci kasan nan shi kuma iya neman ya zare bayan da za a yi ɗan majalisa mai ci ko da ƙarya ike ko shi ne i gaban kansa kai ko ni da nake wannan bidiyon na je na binciko badakalan naira tiriliyan tamanin da tara tiriliyan tamanin da tara kuɗin da ake wa najeriya bajak tun daga mulkin yar addu'a har zuwa yau kuɗin da Najeriya take yin bajak na shekara kusan goma sha nawa a ce ana zargin wasu ɗaiɗaikun mutane da ba su wuce ka irga su da hannu ba da yin sama da faɗi da wannan kuɗin ɗan uwa ku ji fa tiriliyan fa tamanin da tara ɗan majalisa mai ci ya ce ya gano kuma inda ya ce ya gano kuɗin nan an sace su abu ne da yake possible zai yiwu zai yiwu duk da ji garba hehu yana cewa wannan mai magana da dama wannan garba hehu din ba da zan yi magana da zan yi magana bidiyo na gaba amma abin da yake magana guda duka daure ya ce kwamiti ne da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa shi dan ya binciko ya ake yi da kuɗaɗen da ake cazar al'umma in mun yi transaction na banki naira hudu da ake caza da kuɗin da ake caza naira goma naira ashirin kullum za a ga bankinka suna maka wani caji na banza dama da bala suke yi za su caje ka kuɗin da bai kai ka tafi banki complain ba domin dan kaga an caje ka naira bakwai naira uku ai ba za ka je banki kana cike takarda an auda ma naira uku ba ko to amma ka yi imajin mutum miliyan nawa ne masu banki a Najeriya idan aka caza wa kowa naira goma kowa a shi kadai kuɗin kaɗan ne ba zai tafi banki ko ya tafi ya ce an maka za a'a wannan kwamen ne ko abokin kawo ba za ka gayawa an ɗaukan ma naira goma ba amma kai imajin a kullum duk kowace rana a caji naira ɗaya ma a adadin dukkan mutanen da suke da akawun a Najeriya a wata ɗaya naira biliyan nawa za a hada to wannan kuɗin guda jika zaure ya magana akan cewa ya samu kwamati da a ce cewarsa Buhari ya naɗa shi aka bibiyi kadin wayannan kuɗin ce an gano cewa a tsawon wasu shekaru an cire naira tiriliyan 87 to amma abin mamakin yanzu shine to 'yan uwa yanzu abin mamaki wanda bai guda jika zaure ya tattara bayanai akan waɗannan kuɗaɗe da yanda yi da su da kuma a hannun suwa suke da ina kuɗin suke kamar yanda ya yi kirari ya faɗa wa manema labarai amma kusan kwanan shi hudu an hana hiya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mukutanta Buhari wanda suke zagaye da shi sun hana ya shiga gurin Buhari ya magana da shi har ya fito yana yayatawa manema labarai a kafafen watsa labarai kamar yadda kowa ya gani kahinan cewa a ba shi dama man ya ga Buhari to ni abin da yake bani mamaki anan abu biyu ne in dai da gaskiya to me ake tsoro me yasa aka hana ya ga Buhari ɗaya kenan su wane ne suka hana waɗanda suka hana shi ya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kaga kenan su ma waɗansu tantiran munafukai ne ɓarayi marasa gaskiya wanda da su aka jefa talaka a halin da yake ciki ina malamai da sarakuna ya suka yi shiru wannan matsalar ta guda jika zaure ce ai matsalar mace ta 'yan Najeriya ga baki ɗaya shi guda jika zaure ma a ƙa'ida ya gama aikinsa ina ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam yanzu ga haƙƙin Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da wani abu ana magana a kai su waye suka hana a bai ya ga Buhari mana in ma ƙarya ce ai Buhari kowa ya san baya ɗaukan doka a hannunsa ta zai aje kotu sai da hujja sai dalili to tunda haka ne guda duka zaune ƙarya yake ba da hujja ba da dalili A je a bai man ya ga Buhari wannan kenan abu na uku shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari in dai da gaske ba yaudaran miye ba ba zaluntar miye ba ba kura da fatar akuya ya mana ba ba mala ba mai gaske ƙarya bane ba ai tun da abin ya je kafafen watsa labarai ya san gudaji kazauren yana neman shi Buharin ya so ganin gudaji kazauren mana idan Buhari ya so ya ga gudaji zaure, akwai wanda zai hana Buhari ma'ana in an hana gudaji zaure ganin Buhari to shi Buharin ya so ya ga gudajin sai mu ji shi kuma za a hana shi wannan harkar a daina yaudaran mutane ana magana wata gaskiyar ƙarya da mulmuzin ƙarya da iya dabara ta zalunci magana ce buɗaɗɗiya in ma ƙarya ake yi guda ka zalanto a kama shi man a yi ƙararsa a ce ya yi wa gwamnan banki ƙazafi ya yi wa wane ƙazafi ya yi wa wane ƙazafi ai abu ne mai sauƙi duk wanda ya fito ba mahaukaci ba ɗan majalisa zaɓaɓɓe mai ci ya yi ma yawa babban mutum ƙazafin sata ta tiriliyan tiriliyan fa tamanin da tara ya kamata in ma ƙarya ake mu ji an yi ƙarar kotu amma in ba haka ba a bari ya ga harin mana ya kamata ina malaman mu suke ina sarakunan suke duk wanda yake faɗa a ji na kungiyoyi suke a daina yaudaran mutane